والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا ينقوى إنما نجيسوا أتى الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis sha biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na shida ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da uku miladiya je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da sittin da takwas cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا da fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin yau kuma zamu tashi farkon aya ta 169 ga wata tambaya guda ɗaya da zamu karanta ko takarda guda ɗaya mai tambaya biyu mai tambayar tana cewa shin ya halatta mace ta rinka yin addu'a kada mijinta yayi mata kishiya a fahimta ta bai halatta ba domin yin kishiya din nan abu ne da Allah ya shar'anta ya kuma halatta wa miji ya yi idan yana da halin yi din zai iya riƙewa idan ya yi saboda haka yin addu'ar ki cewa kar a yi kamar kina yin addu'a ne kar a yi wani abin da ubangiji ta Allah ya shar'anta a yi shi musamman kuma idan mijin ya zanto ke kadai din kin yi masa kaɗan kin ga wata ƙarin matsala kenan da haka dai baki da dama yi addu'a cewa wai kar mijin ke yi ya sai dai ke addu'ar ubangiji ta'ala ya baku zaman lafiya idan an yi mutum ne ya ji ana kiran sallar asubahi sai ya ce bari in dan kwanta daga baya na tashi to bai an ba sai barci ya dauke shi bayan ya barci ya dauke shi can sai ji kamar ana masa radar waɗannan ayoyi fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un kamar ana kamar ana masa a cikin barci to wannan ina ganin gata ne aka yi maka na ubangiji ta'ala ya kawo wanda zai karanta maka wannan sawa'un cikin mutane yake ko cikin aljanu yanzu ba mu san ba sautin daga ina yake amma dai ayar abinda take nunawa tsananin azaba da Allah ya yi tanadi ga masallatan da suke jinkirta sallar su fawailul lil musallin tsananin azaba ya tabbata kan masallata waɗanda allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke barin sallah lokacin ta fita bisa ganganci domin as-sahwu a nan gurin wato ba wai as na mantuwa bane ba dan haka ne yayi ta'addi da an allazina hum an salatihim sahun ma'ana sun bar sallah bisa ganganci har lokacin ta fita ba wai mantuwa suka yi ba domin akwai bambanci tsakanin as-sahwu an salati da as-sahwu fi salati as fi salat wannan rafkanwa da mutum zai yi kenan ko yayi kari ko yayi rage wanda aka shar'anta cewa mutum ya rinka yin sujudan qabli ko ba'di amma as-sahwu an salati shine tarkuha amdan hatta yakhruja waqtuha mutum ya barta da ganganci har lokacin ta fita alladheena hum yura'un su ne kuma waɗanda suke yin riya in za su yi aiki ba su yi dan Allah sai su yi dan mutane su gani sai ba musu wa yamna'un al-ma'un al-ma'un shine ko taimako ko kuma aro idan an tambaye su wani abu aro za su iya bayarwa sai su hana ma'ana waɗannan duk cikin irin ayyukan su kenan Allah ya tsare mu da haka wannan kamar ana faɗakar da kai ne cewa ka yi kokari ka tashi ka yi sallah din akan lokacin ta domin kan duk wanda ya ji an kiran sallah ya ce bari in dan kwanta in dan huta balki ya dauke shi aiki ya san shi ganganci ko shakka babu Allah ya tsare mu ubangiji ya ce mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا kada ka yi tsammanin waɗanda aka kashe su fi sabilillahi wajen yaɗa kalmar Allah amwatan matattu ne bal bari ahya'un inda rabbihim rayayyu ne su a wurin ubangijinsu yurzaqun ana arzuta su ana arzuta su da nau'ikan al'amurra na jin daɗi na karamci da girmamawa farihina bima atahum Allahu min fadli suna masu yin farin ciki da irin abin da Allah ya ba su na falalarsa wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim kuma suna masu yin bishara ga waɗanda ba su riga sun riske su ba min khalfihim daga bayansu cikin yan uwansu da danginsu da suka bari suna da rai Allah khawfun alaihim suna ce musu la khawfun alaihim babu jin tsoro a gare su wala hum yahzanun sannan kuma babu bakin ciki ko damuwa ta tare da su wannan aya tana nuna falalar mutum ya mutu a wajen yaƙi na ɗaukaka kalmar Allah na ciyar da addinin musulunci gaba kamar yadda Allah ya ce ne wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun ku daina cewa waɗanda suka mutu a wajen yaƙi wato ainihin wai matattu bal ahya'un su rayayyu ne walakin la tash'urun sai dai ku ba kwa jin irin rayuwar tasu dan ba ku ji kun yi magana sun ansa ba ba ku kira sunan wani ya ansa ba wannan haka Allah ya tsara amma baya kore kasancewar su rayayyu a wurin Allah subhanahu wataala an fahimta ko wato wannan aya na nuna falalar waɗanda suka mutu a wajen yaƙi ko musamman yaƙin badar ko yaƙin uhud malamai sun yi saɓani kan cewa wannan aya ta sauka ne dan suwa waɗanda suka ke shuhada badar wanda suka yi shahada a filin badar mutum goma sha ɗin nan ko kuma shuhada uhud wanda suka yi shahada a filin uhudu wato ainihin adadin mutum saba'in da muke ta nanata magana a kansu tun daga shekaran jiya zuwa yau zance mafi inganci wannan aya tana magana ne akan shuhada Uhud domin hadisi ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wanda karɓo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi rayukan mutanen da suka mutu wato ainihin a wajen yakin Uhud an tara su a cikin aljanna bayan an tara su ubangiji subhanahu wata'ala yayi musu magana shi da su yace me kuke so in ba ku na karamci suka ce Allah me muke bukata sama da wanda muka samu shiga cikin aljanna da irin abin da muke gani na imata me bai muta ko ina ubangiji ya ƙara sa dai su nemi bukata suka ce ba su da wata bukata yace ku nemi bukata suka ce to in ma har muna da wata bukata ina ma ƴan uwanmu da suka yi ragowa a baya suna da rai za su san irin abin da muke ciki dan su ma su yi kokarin mutuwa akan tafarki makamancin wanda muka mutu akai kar su juyawa abokanan adawa baya kar su tsorata kar su ji tsoron kafirai ubangiji ce wannan ne burin ku suka ce wannan shine burin mu to zan isar a madadin ku sai ya saukar da wannan aya wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا min من خلفهم alla خوف alaihim ولا هم yahzanun rayukan duk wanda suka yi shahada kamar da hadisi ya nuna cikin sahihi muslim ana tara su ne a cikin cikin waɗansu tsuntsaye a cikin aljanna wanda suke kaiwa suna komowa suna kiwo a cikin aljanna idan sun yi kiwo sun gaji ko kuma sun kai sun komo suna son su tsaya to sai su zo karkashin al'ar akwai waɗansu irin fitilu masu haske sai su makale a jikinsu rayukan kowane mamuni da ya mutu a wajen shahada haka yake da haka da Allah ce suna nan a raye tabbas suna nan a raye amma rayuwa ce ta barzahu wanda babu wanda ya san kaifiyar yadda take sai Allah ta'ala amma ya bada bayani dole mu gaskata ba mu da ikon da zamu kare ta cewa tunda in mun taba mutum baya motsi ko tunda mun je mun binne shi ya za a ce yana da rai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada labarin suna nan da ransu shine bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun rayayyu ne su a wurin ubangijin su wato ainihin yurzaquna malamai sun tattauna dangane da inda rabbihim wata irin indiya ce hal hiya indiyatul masafati wal kurbi aw indiyatul karamati wal in'ami wal tafdil indiya ce ta cewa ga su dab da Allah da aka ce inda him? ko kuma indiya ce ta karamci ma'ana suna cikin karamcin Allah suna cikin ni'imar Allah suna cikin falalar Allah da yawa daga cikin malamai suka fassara indiya ce ta karama da falala da ni'imtawa shi yasa aka ce farihina suna masu farin ciki hal ne wato ainihin nasu bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfan alaihim wa lam yazun ko da wannan aya yadda hadisin ya nuna cewa tana magana akan shuhada Uhud amma sananne ne kamar yadda muka sha maimaitawa cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab dukkan mutumin da ya mutu a wajen yaƙi yaƙi na fi sabilillahi kuma ya mutu da kyakkyawan niyya za a sa masa ran cewa abinda wannan aya ta yi alƙawali shi ma zai shafe shi shuhada uhud ko shakka babu su ne a ajin fari a cikin aya dan su aya take magana a kansu ko da a cikin su din ma kuma wani ya wani wani ya wani hadisi ya tabbata cikin sunan turmizi jadir dan abdullahi mahajinsa ya shahada a yakin uhud sai manzon Allah ya same shi yayi kasage a zaune yayi shiru manzon Allah ce me ya same ka jabir yace manzon Allah ka san mahaifina yayi shahada a yakin uhud ya bar mun kanne yan mata wajen guda shida ko bakwai yanzu ina jin takaicin rasuwarsa sannan ina jin nauyin da aka bar mun na tarbiyyar kanne na yaya zan yi da su sai manzo Allah ce in maka bishara ko in kyale kai sai mun bishara ba da ya manzo Allah sai ce to babu wani mutum da ya mutu Allah madaukakin sarki ya tayar da shi yayi magana da shi kai tsaye shi da shi babu tafinta tsakani sai mahaifinka ubangiji ta'ala ya tashe shi shi da shi yayi masa magana yace tamanna kai gurin me kake so ka samu aljanna yace ya ubangiji in har akwai wani guri ko bukata da nake da ita a yanzu ina son a sake mayar min da raina in koma duniya in sake yin jihadi in mutu a tafarkin da na mutu a kai sai ubangiji ce innahu sabiqa minni annahum ilayna la annahum ilayha la yurja'un ya riga ya gabata a kaddarawa ta da ilimi na cewa wanda duk suka mutu ko ba za su sake dawo da su gidan duniya karo da biyu ba manzo Allah ya faɗa Jabir dan Abdullahi haka Jabir dan Abdullahi sai hankalin sa ya kwanta sai ya ce ba zarar da mahaifin nasa ma ya mutu to kaga waɗannan aikata ne ko da a cikin shuhada Uhud ga kuma irin su gasilul mala'ika Hanzala wanda shi yayi amarya a daren fari ya kwana da amaryar washe gari za a tafi jihadi ka san saboda amarci bayan yayi sallan asuba ma sai da ya koma ɗakin amaryarsa yana cikin ɗakin amarya ne yana cewa a fito za a tafi a fito za a tafi Uhud sai ya ga ya tsaya yawan kan jana bata lokaci ne sai ya tafi haka da ya je kuma sai ya kasance an kashe shi a wajen jihadi ya yi jihada a yakin Uhud manzo Allah ce ku kyale shi mala'iku za su yi masa wanka ba mutumin da mala'iku suka yi wa wankan janaba shi kuma sai shi to kaga waɗannan ayyukan mutane ne da suka yi fice ga irin su sayyidu shuhada Hamza ibnu Abdul Muttalib waɗanda falalansu ta bayyana a falali ga a ga irin falalansu sai da na Abubakar Siddiq da Zubair bin Al-Awwam kamar yadda ayar gaba kuma za ta nuna dukan waɗannan ko da sun yi tarayya cewa su da yan Uhud duk ɗaya ne to amma wani ya fi wani gwargwadon imanin wane gwargwadon aikin wane gwargwadon himmar wane da ƙwazon wane ubangiji ta ta'ala ce wa nuna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun aya ta gaba Allah ta يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحبوا أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم يستبشرون بنعمة من الله suna ta yin farin ciki da bishara saboda ni'imar ubangiji ta'ala wa fadlin da kuma falala ni'ima ta ubangiji shigar da su gidan aljanna fadlin din kuma samun wani matsayi na sama a cikin aljanna shine falala din wa anna allaha la yudhi'u ajra muminin. kuma suna masu farin ciki cewa ubangiji baya tozalta ayyukan mu ne dukkan wanda ya aiki na gari ubangiji ta Allah zai tsare masa aikin sai ba shi lada aikin ba zai tozalta ba inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq duk abin da ke wurin ku zai kare abin da ke wurin Allah tabbatacce ne subhanahu wa ta'ala ba zai tozalta ba a wata qira'a wa inna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin kuma lalle ubangiji ta'ala baya tozalta wato ainihin lada ko sakamako na masu imani min da kike ra'ar wa anna wato sai zanto yastabshiruna bi ni'matin min allahi wa bi fadlin wa bi anna allaha la yudhi'u ajra muminin suna farin ciki guda uku na farko samun kansu a cikin aljanna na biyu samun wani matsayi na sama a gidan aljanna din na uku samun tabbacin ayyukan da suka yi duk suna tsare ladan za a basu su wato sai zanto duk wanne na cikin bushara ko farin cikin da su suke yi amma idan mun dauki kira'ar wa inna allaha kaga sai zanto jumla ce musta'anafa yastabshiruna bi ni'matin min allahi wa fadlin suna yin bushara saboda ni'imar ubangiji ta shiga aljanna da falala ta samun matsayi cikin aljanna zancen su ya kare anan wa inna allaha la yudhi'u ajra almu'minin kuma nan Allah ne yake bada labari yau dama Allah baya tozalta ladan mummunai yana tsare musu shi zai ba su sakamako akai ranar tashin kiyama allazina stajabu lillahi su mummunan su ne waɗanda suka ansa kiran Allah akan ce istajaba ana nufin ajaba wada'in da'a ya man yujibu ila nada fa lam yastajibhu inda zaka mujibu istajaba da ajaba ma'anarsu daya allazina stajabu lillahi su ne waɗanda suka ansa kiran Allah war rasul suka ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma asabahum al bayan rauni ya riga ya tabe ko ina a jikinsu lillazina ahsanu minhum wattaqaw lalle waɗanda suka yi ihsanin cikin su kuma suka yi takawa suka tsare dokar Allah suna da ajrun azim lada wanda yake mai girman gaske hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga na aisha Allah shi kare yadda a gare ta tace da urwa ibnu zubair wato danyarta asma'u bintu abubakar tace ka san suwa ake magana akan su allazina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh yace ban sani ba tace to mahaifanka guda biyu duk suna ci sayyidina abubakar wato kakanka kenan wanda ya haifi mahaifiyarka da ko mahaifinka na asali wato az-zubair ibn al-awwam tace domin lokacin da aka kammala yakin uhud din kura ta lafa kafirai sun tafi sai manzo Allah ke jin tsoron kar su je su dawo fa sai ya so ya jarrabi imanin sahabbansa yace wa zai bi sawunsu a cikin ku dan idan sun dawo a mayar da su sai mutum saba'in suka daga hannu ciki akwai na abubakar akwai kuma azubair ibn al-awwam wato aisha take faɗawa urwa dan ya bi sahu irin da mahaifansa ba alfahari da cewa shi jikan abubakar bane ko shi dan gidan zubair ibn al-awwam bane a'a yayi aiki makamancin na sayyidina abubakar ya yi aiki na makamancin mahaifinsa azubair zubair ibn al-awwam domin takama da uba ni dan wane ne ba shine abin da zai tarawa mutum falala ba a'a mutum ya yi aiki makamancin wanda mahaifinsa ya yi idan ya zanto mahaifinsa mutumin kirki ne amma kawai ni dan wane ne ni jikan wane ne ni kanan wane ne wannan ba zai baka komai ba fa zanu suka fi suri fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun ranar tashin kiyama ba an yi busa a cikin kaho ba wata dangantaka manzo Allah ce dukkan dangantaka yankewa take sai ta wuce take tabbata ranar tashin kiyama to kai ko me zaka ce in baka yi aiki irin nashi ba to kuma dangantakarsa sai ba ta iyaka da cewa sai mutane sun yi imani da shi don haka lokacin da aka saukar masa wahayi kafin a je ko ina sai da aka ce da shi wa anzir ashira takal akarbil gargadi danginka mafiya kusanci ya tara su ko ya kira su ya bani la ayyub bin ghalib an ka zo anfusakum minan nar ya bani hashim an ka zo anfusakum minan nar ya bani abdul muttalib an ka zo anfusakum minan nar ya fatimatu binta muhammadin an kazi nafsaki minan nar ya safiyatu ammata rasulillah an kazi nafsaki minan nar haka dai ya tara su amma wa khassas yayi kira na gaba ya ambaci sunan waɗansu da sunayensu kira na gaba daya ya banu abdul muttalib banu hashim ya banu la'ib bin ba su ne dai ahlul bait din ba ba su ne sharifai in an ce sharifai ana nufin dangin gidan annabi zuriyar gidan annabi ba sannan sai keɓance sanannun cikinsu ya ke safiyya gwaggon annabi yar uwar haifiyar mahaifinsa ki tsare kanki daga wata ta hanyar imani ya ke fatima binta muhammad yar gidan muhammad yace salini min mali ma shi iti in dukiya ce ki tambaye da abin da zan iya baki a nan gidan duniya abin da nake da akwai in baki amma fa wallahi la aguni anki min Allah shay'a ranar tashin kiyama ba zan wadatar da ke komai ba sai kin imani to ashe kaga a nan gurin cewa ni jikan wani ne ni dan gidan wani ne ni jikan annabi ne ni jikan hasan ko husaini ne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 فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الذين قال لهم الناس سوني وطن دا متاني سكتي دسو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم للي متانا فا suna nan sun sake haɗa wani taron don ku don su zo su sake yaƙar ku a na biyu da haka fakshauhum ku tsorata ku kiyaye su ku firgita fa hum imana amma sai hakan ya ƙara musu imani wa qalu suka rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil ubangiji ya wadace mu kuma ma da abin dogara in dai shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji sai fanqalabu bi ni'matin min Allah a sakamakon haka sai suka dawo gida bi ni'matin min Allah da ni'ima ta musamman daga ubangiji wa fadlin da falala lam yamsashum su wani abin ki bai shafe su ba wattaba'u ridwanallah suka dace da cewa sun bi yardar ubangijinsu wallahu zu fadlin azim Allah kuwa ma'abucin falala ne wadda take mai girma to su wane ne annas na farko sannan su wane ne annas na biyu allazina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshaw waɗansu malaman suka ce annas na farko wato nu'aym ibn mas'ud al-ashda'i kenan daya daga cikin kafirai ne abu sufyan ya dauki hayarsa bayan fa an riga an kammala yakin sun kama hanyar makka su kafiran makka manzo Allah kuma na kokarin koma madina da sahabbansa to sai abu sufyan ya turo wannan cewa in mazaka je ka fada wa mummunai ka fada wa annabi da sahabbansa cewa ga munan zuwa zamu zo mu gawa, wato yayi haka ne irin dabaran yaki ya jefa tsoro a cikin zukatansu sannan ya ji wani irin sakamako za a dawo da shi za su firgita ko ba za su firgita ba to wannan mutum ko dai nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i ko kuma wani balaraban kauye wanda ruwaya bata ambaci sunan shi ba shine aka tubo to shine allazina qala lahum an-nas kaga ashe an-nas anan gurin am urida bihi khas lafazi ne am amma ana nufin wani mutum ke bantacce wanda ya kawo labari aka ce da su innan nasa kada jama'u lakum fakshahum wato mutanen sun taru dan ku suwa ake nufi da mutanen ana nufin abu sufiyan da sauran kafirai sun sake yin wani taron fakaro na biyu lakum dan su zo su yake ku fakhshawhum dan haka ku tsorace su da aka fadawa annabi da sahabbansa haka annabi nan take furta hasbunallahu wa ni'mal wakeel da sahabbai suka ji sai suka maimaita bayan sa hasbunallahu wa ni'mal wakeel allati fazadahum imana labarin nan da aka ba su na rudu dan jefa musu tsoro sai ya kara musu imani wa sai suka rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil sakamakon faɗin wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya musu sakamako da al'amura guda hudu fanqalabu bi ni'matin min Allah na farko suka dawo gida da ni'ima ta musamman daga wurin ubangiji ni'ima shine natsuwar zuciya da suka samu ba su tsorata ba ba su firgita ba wannan ni'ima ce wa fadlin don in zaka gane cewa rashin jin tsoro ni'ima ce yana daga cikin abin da Allah ya goranta wa Qurayshawa li ilafi Quraysh ilafihim rihlata shita'i was-sayf sai falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum amintar da su daga jin tsoro ai kaga ni'ima ce da ya goranta musu ita ashe kenan ni'ima ce da Allah ya kawar da tsoro daga cikin zukatansu suka ce su dawo din mana har ma kuma annabi ke cewa wa zai bi su ya gani gaske ne ko ba gaske bane nan take mutum 70 suka ce gamu shi ta akwai sayyidina Abubakar da zubairu bin al-Awwam ai wannan ni'ima ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin falala da ubangiji subhanahu wata ba su shine lada lam yamsasuhum su abu na uku kenan wani abin ki bai shafe su ba dan kafaran kuma ba su dawo din ba sannan wa tabu ridwanallah kuma suka dace da yarda Allah Allah ya rubuta musu radiyallahu anhum wa radu anhu fa kaga wannan ba karamin abu bane ba a sakamakon faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil da haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas yake cewa kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil ita annabi ibrahim ya faɗa lokacin da aka ɗauke shi za a jefa a cikin wuta Allah ya ce da wuta din kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan fajalnahum al-akhsarin ita annabi da sahabbai suka faɗa lokacin da aka ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana su ma sai suka ce me hasbunallahu wa ni'mal wakil da haka duk abin da ke razana ka duk abin da ke baka tsoro duk abin da yake firgita ki yake tayar miki da hankali kike jin tsoron ya same ki ko kake jin tsoron ya same ka maganin sa shine hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ka samu ka karanta ta da siga ta jami'i hasbunallahu ka samu ka karanta ta da siga ta mufradi hasbiyallahu wa ni'mal wakil to wannan sai zanto wani babban abu da ubangiji subhanahu wataala zai baka kariya abin da ke baka tsoro ya zo daina baka tsoro abin da ke firgita ki ya zo daina firgita ki sai ka samu kwarin gwiwa sai ka ci gaba kana gudanar da rayuwarka ba cikin wato ainihin razana da rashin kwanciyar hankali ba shi ne fankalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim Allah ta inna ma zalikum shaytanu inna ma zalikum a shaitanu sani dai mai ba ku labarin can domin zalikum din ishara ne zuwa ga annasu allazina qala lahumun nasu wannan dalili ne akan cewa annas amun urida bihil khas domin zalika ai ismul ishara ne zuwa ga mufrad wannan sai nuna annas din can kenan wani fardun bi ainihi wani mutum ne guda daya ba wai adadin mutane ake nufi suka faɗa musu haka ba inna ma zalikum shaitan mai kawo muku wancan labari na cewa innan nasa kar jama'u lakum fakashawhum ash-shaytan shaytan ne kawai shaytan ne cikin shaydanun mutane domin akwai shayatinul ins akwai kuma shayatinul jin yukhawifu awliya'a abinda ake nufi da yukhawifu awliya'a ai yukhawifukum awliya'a wato domin yukhawifu din yana bukatar mafa'ulan bihi guda biyu sai aka shafe daya aka kyale daya awliya'ahu al-maf'ul ath-thani kenan amma al-maf'ul al-awwal mahzuf yukhawwifukum awliya'ahu waɗansu suke kaddara yukhawwifukum bi awliya'ihi ma'ana shaytan ne yake razanar da ku waliyansa yan uwansa danginsa ma'ana wani shaytan ne cikin mutane kafiri ne cikin kafirai yake ba ku tsoro da yan uwansa kafirai cewa wai ga sanan fakshahum ku tsorate su sai Allah ce fala takhafuhum ku kam kar ku ji tsoron su wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsorona ni kadai in dai har ko mu'mine ne ma'ana wannan sai ya nuna jin tsoro ibada ce tunda Allah ya ce a ji tsoronsa da alkhawfu da alkhashiya dukkaninsa kowanne na nufin tsoro fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun fala nasa ha kuma fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin sai dai yawanci alkhawf ana amfani da shi dangane da jin tsoron abin da ka sani da wanda baka sani ba amma alkhashiya an fi amfani da shi ga jin tsoron abin da ka sani ma'ana jin tsoro na alkhashiya da jin tsoro na alkhawf dukkanin su haƙƙi ne na Allah ibada ina fata an fahimta da haka Allah ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin sai dai kuma ba yaushe tsoro ke zama ibada ba tsoron da yake zama ibada shine ka ji tsoron wani halitta kar ya yi maka wani abin da ba mai iya yin a duniya sai Allah jin tsoronsa irin wannan ta wannan sigar ya zama ka sa shi kishiya ga Allah kenan azaba ba mai iya yin sai Allah rahama da gidan aljanna ba mai iya sai Allah jin kai iko ne na Allah dora talauci iko ne na ubangiji arzikawa iko ne na ubangiji yayin da ka ji tsoron wani daga cikin mutane yana da tasiri wajen yi maka ɗaya daga cikin ababen nan to ka sa wannan ya zama kishiya ga Allah amma idan ka ji tsoron shi kan abin da a al'adance zai iya yi kar ka ba hanyar nan an ce saboda yan fashi sai ka tsorata baka bi ba dan yan fashi ko su kashe ka ko su kwace ma dukiya wannan wata kudura ce da Allah ya bayar a hannunsu ba abu ne da Allah yake banta da shi ba shi kadai ina fata an fahimta kar ka ba hanyar nan akwai namun daji sai ka ji tsoron ba za ka bi ba dan kar namun daji su lahanta ka tunda Allah ya ba su kudurar su iya maka illa da aka faɗa maka sai ka firgita sai baka bi ba ga maciji nan sai ka fita a guje ga kura nan sai ka fita a guje duk wani na daga cikin jin tsoro na al'ada babu laifi kar wani idan ya guje wa kura ko ya guje wa yan fashi sai a ce da shi fala ta khafuhum wa khafun in kuntum mu'minin a wannan ba zai shiga ciki ba ga annabi Musa alaihi salam annabi ne mursali ne mari ɗaya yawa mutum fa ya faɗi ya mutu amma tare haka lokacin da ya jefar da sandarsa ta zama mutijiya me ya faru falamma ra'aha ta hatta zuka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'akkid ya juya a guje ko waiwaye baya yi <laughs> kaga ajin tsoro ne na al'ada ubangiji da sai ya ce ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun ai ya ji tsoron ne da haka ce la takhaf kuma lokacin da masu tsafi suka jefa igiyoyinsu igiyoyin suka rike rikide a ganin ido suka zama kamar maciji yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a me faru fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa sai dan razana yaji tsoro Allah ce kulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqab ma sana'u innama sana'u kaidu sahirin wa la yuflihu sahiru haythu ata kaga wannan jin tsoro ne na al'ada haka lokacin da aka tura shi ya je wa fir'auna wa'azi da shi da mutanansa garin da ya yi kisan kai sannan ya bar garin yanzu kuma aka ce je ya ce musu shi annabi ne qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa khafu an yaqtulun yace ya ubangiji na kashe musu rai ina jin tsoron nima in naje su kashe ni wannan jin tsoro ne na al'ada annan Musa ya kare kaidar tauhidi da ya ji tsoron kansa kashe shi bai kare kaidar tauhidi ba ce duk abin da dan adam zai iya yi a cikin kudurarsa ko wani halitta zai iya yi a cikin ikonsa sai ka ji tsoron kare maka shi wannan bai ci karo da tauhidi ba amma duk abinda ba mai iyansa sai Allah sai ka ji tsoron wane maka wane razana ka cewa wato adishin zai talauta ka wane razana ka cewa zai cutar da kai zai yi kaza zai yi kaza cikin abin da ba mai kudura a kansa sai Allah kai in ka ji tsoron sa a nan gurin ka kare ka'idar tauhidi ka riki wannan a matsayin kishiya ka sa shi ya zama to kishiya kenan ga mahaliccinka don haka wato kar mu ɗauki wannan ababin da fadin kalmar fala ta mu wa khafuni in kuntum mu'minin dole sai an yi irin wannan tafsili din sannan akwai tsoro wanda yake kuma abin zargi ne shine ya zanto cewa a ɗabi'ar wani a ce mai tsoro ne da abin da ya kamata a ji tsoron da wanda bai kamata a ji tsoron ba ma duk shi tsoro ke ji wani saboda jin tsoro baya iya fita fitsari da daddare wani saboda jin tsoro ba zai iya bin hanya kaza ba da daddare wani wanda na cewa alƙadishin zai talauta ka wani na ka cewa zai cutar da kai zai yi kaza zai yi kaza cikin abin da ba mai kudura a kansa sai Allah kai in ka ji tsoronsa a nan gurin ka kare ka'idar tauhidi ka riƙi wannan a matsayin kishiya ka sa shi ya zama to kishiya ke nan ga mahalicinka don haka wato kar mu ɗauki wannan ababin eh, da faɗin kalmar fala ta mu wa ni in kuntum mu'minin dole sai an yi irin wannan tafsiri din sannan akwai tsoro wanda yake kuma abin zargi ne shine ya zanto cewa a ɗabi'ar wani a ce mai tsoro ne da abin da ya kamata a ji tsoron da wanda bai kamata a ji tsoron ba ma duk shi tsoro ke ji wani saboda jin tsoro baya iya fita fitsari da daddare wani saboda jin tsoro ba zai iya bin hanyar kaza ba da daddare wani saboda kaza dan abin da bai kamata a ji tsoro ba shi sai razana to kaga wannan ko da yake ba za a ce ga wani zunubi da aka yi masa sanadi ba to amma ko shakka babu ba abu ne da mutanen kirki suke yin sa ba so ake mutum ya korewa kansa irin wannan jin tsoron ya zama jarumi ya zama sadauki ya zanto barde ababe ba sa razana shi wani lokacin ya razana din ba amma a fuska zai nuna bai razana ba ina fata an fahimta akwai irin wannan dakewar da cijewar ka razana amma baka nuna ka razana ba sai abokin adawa shi kuma sai razana amma idan ya fuskanci ka razana to ka gama yau ai kamar an tara ibnu shaddad ne al-abasi yake cewa asalin sa shi ba jarumi bane ba yace amma idan aka fita yaki yadda nake yi sai in duba wane ne rago sai in masa fab daya sai jarumai su ji tsoro na <laughs> shikenan sai zan ta sagawa kawai zan yi sun riga sun razana yace da na duba cikin sahu sai in duba wane ne dan <laughs> sai in fara ta kansa to kaga wannan ai duk dabara ce ala kulli halin dai tsoro akwai tafsirin zance a cikin sa ubangiji ta ala ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin dole sai an rarrabe zance dan a sanya kowanne a mahallin sai da ya dace da shi sai Allah ta ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم وبنجد ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر waɗanda suke gaggawar shiga cikin ayyukan kafirci hakan da suke kar ya fusata ka kar ya bakanta maka rai ka daina damuwa da su innahum lan yadurru Allah shay'a su din ba za su cutar da Allah komai ba masu yin hakan kamar yadda mujahid ya fassara aya din wato su ne munafikai yusari'una fil kufr kamar yadda aka faɗa a wata aya a jiya hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una kaga duk waɗannan maganganu ne da suke kusata zuwa ga kafirci shi yasa Allah ya kwatanta munin maganganun su wato kamar hanzari ne suke zuwa fadawa cikin kafirci kuma aka ce kar annabin ya damu da su wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr a wata qira'a wala yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah komai ba yuridu Allah an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah ubangiji ya yi nufin kar ya samu su rabo a lahira don haka suka samu kansu a cikin wannan halin suke faɗin maganganu na sukar addinin musulunci suke faɗin maganganu da suke nuna kusancinsu zuwa ga kafirci sama da kusanci zuwa ga mummunai walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma innal ladzina ishtaru shitarwal kufra bil iman lan yadurru Allah shay'a lalle waɗanda suka musaya kafirci da imani lan yadurullaha shay'a basu cutar da Allah komai ba wa lahum azabun alim al istira ana amfani da shi cikin alqur'ani fil istibdal ma'anan musaya ka bayar da kaza ka bar kaza su sai suka bayar da imani suka dauki kafirci ishtarawul kufra bil iman kamar da Allah ya ce ulaika allazina ishtarawu ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin ulaika allazina ishtarawu ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfirati fama ma'ana Istara ad-dalalata bil sun bayar da bata a wato sun bayar da imani sun dauki bata wal azaba bil maghfira sun bayar da gafara ba sa so sun dauki azaba wato sun bayar da wannan a madadin wannan Istara wal kufra bil iman sun bayar da imani sun zaɓi mai kafirci kenan shi yasa a cikin irin wannan fi'ili na istara ko abin nan duk inda ya zo in an yi amfani da shi cikin ababe guda biyu da aka yi musayan ɗaya da ɗaya za ka ga wanda suka zaɓa ɗin an kawo shi shi kaɗai wanda suka bari ba su ɗauka ba ba'un ta shiga cikinsa ula'ika na ishtaraw dalalata bil huda wato ka'ida ta larabci shi ne alba'u ta tadkhulu filma turuk abinda suka bari ba su ɗauka ba shi ba ɗin take shiga ciki inna ladzina na al kufra bil iman kaga imani ne ba su dauka ba don haka sai ba ta shiga ciki ina fata an fahimta wal azaba bil maghfira an gane ko wato kaga batin sai ta shiga cikin wanda suka bari ka'idar larabcin kenan inda zaka canja kai kuskure ka kawo ba a na farko din ka kyale wancan to kaga ka canja ma'ana kenan ina fata an fahimta innal ladzina ishtaraw al kufra bil imani lan yadurru Allah shay'a wa lahum azabun alim wato suna da azaba wadda take mai radadi sai Allah ta ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان أجمع المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء آمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وبنجي ولا يحسبن الذين كفروا waɗanda suka kafarta kar su yi tsammanin annama numli lahum cewa jinkiri da muke musu a duniya ba mu yi gaggawar karɓar ransu ba khairul li anfusihim alheri ne ga kawunan su kar su yi tsammanin haka tsawon rai da muke baiwa kafirai yalwar duniya da muke basu haɓakar tattalin arziki ilimi da bincike na ilimi kimiyya da technology da muke basu kar su yi tsammanin hakan alkhairi ne a gare su Allah ce inna ma numli lahum sanan dai muna musu wannan jinkirin ne liyazdadu isma dan su ƙara laifi a kan laifin da ranar tashin kiyama sai a kama su da cikakken zunubinsu liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril na yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun ubangiji ce domin su ɗauki kayan laifin su cikakku a ranar tashin kiyama idan ka kana sabawa Allah Allah na baka dukiya kana kangare masa ya baka lafiya kana cikin kafirci ko wani aiki na sabo tare da haka ubangiji ta'ala ya kyale ka da tsawon rai ya kyale ka da dukiyarka kar ka yi tsammanin hakan alkhairi ne jinkiri ne Allah ke maka inna ma numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabun muhin Allah ce suna da azaba wanda suke mai radadi wato sunnar Allah subhanahu wa ta'ala da yake gudanar da bayi akai wato su bayi din iri biyu ne ko mummune ko kafirai idan mutane suka kafirce suka bijire sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da wahala idan suka ki dawowa daga baya kuma sai ya jarrabe su da ni'ima to wannan ni'imar da yake ba su karo na biyu yana yi musu ne bisa ga ka'idar sanasta da rijuhum min haisu la ya'lamun wato zai musu talala mai kaman sake kamar yadda manzo Allah ce inna Allah la yumli zalimi Allah yana yawa azzalimi jinkiri talala mai kaman sake hatta idza akhazahu lam yuflithu har ya zuwa lokacin da idan ya tashi damkar shi ba zai kubuce masa ba lokacin da ka daura wa akuya doguwar igiya ta tafi tana ta bin ciyawa ko ina kai kuma ka rike bakinta in ka tashi neman akwai sai ka je inda take ka ja igiyar ne to jinkirin da ake yi Allah yake yawa kafarai da kuma damar da yake da ita ta kama su lokacin da ya so ta fi kusanci sama da damar da wannan mai akwai yake da ita idan ya ja igiyarsa da ne min haisu laye alamun wa umli lahum inda kai matin to da haka idan ya basu wahala ko ya jarrabe su da cuta sai suka ki duk da haka suka kan gare to sai jarrabe sai ba su ni'ima kuma sai kuma ta kara musu ni'ima to wannan ni'imar ko ba zai dauke ta ba suna nan akan haka har mutuwa ta zo musu sai su yi ta amfani da ni'imar wajen kara saba masa yana kara ba su ni'ima a madadin godiya suna kara sabawa shi kuma ka'idar ni'ima in an baka ka gode la in shakartum la azidannakum za a kara ma amma wala in kafartum in ka kafirce inna azabi la shadid yadda ni'imar take da yawa kuma azabar ma sai ta zanto mai tsanani shine Allah ce walaqad wa ma arsalna min qablika fi qaryatin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum babu wata alƙarya da aka turo mata annabi Allah ce fati sai mun rike mutanen garin bil da talauci wad darra laulai kamadika cutuka la'allahum yadarra'un muna yin haka ko sa koma zuwa gare mu su yi imani da manzan da aka turo musu su bi koyarwar littafin da aka aiko amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce idan suka ƙi suka tsaya akan haka sun mabaddalna makanin sayyi'atil hasanata a madadin cuta sai mu kawo lafiya a madadin talauci sai mu kawo wadata a madadin jahilci sai mu kawo ilimi baddalna makanin sayyi'atil hasana hatta afau har su arzuta bi ma'ana hatta kasuru dukiyarsu ma ta yawaita ga dukkan wani makamashi na tattalin arziki suna da shi ga yawan population har sai wannan ta faru wa kalu ka ji su da kansu suna cewa qad masa ba an darra wa sarra ko da datin Allah ya jarrabe mu da talauci ya jarrabe mu da akwai ya jarrabe mu da babu ya jarrabe mu da lafiya da rashin lafiya wannan dama haka rayuwa take abin ya shafi iyayen mu ma ya shafe mu haka zai shafi ya'yan mu nan gaba ba wai wata kudura ce ta Allah take gudanar da hakan ba a'a al'ada ce nesa ce haka Allah ya kaddara wa duniya eh haka da duniya taratin wa taratin wata rana da akwai wata rana babu wata rana talauci wata rana wadata wata rana kuɗi wata rana rashin ba sa ɗauka cewa Allah ne ke kaddara wannan ya kaddara wancan dan ya jarrabi mutane dan ya gwaji mutane dan ya da hankalin mutane sai ce masa aba'ana darra wa sarra Allah ta fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun sai mu rike su da azaba ba sa to ba sa tsammani a lokacin da ba su sani ba azaba za ta zo musu to wannan ka'idar Allah subhanahu wa ta'ala kenan amma idan mutane mummunai ne to ubangiji subhanahu wa yana jarraba su mai kyau din da mara kyau mai kyau din idan ya jarrabe su dan su yi godiya mara kyau din idan ya jarrabe su dan su yi hakuri a can su samu ladan hakuri a nan gudun su samu ladan godiya kamar yadda manzo Allah ya ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair abun mamakin lamarin mu'mini al'amarin sa gaba ɗaya alkhairi ne in asabathu darra sabara fa kana khairallah wa in asabathu sarra shakara fa kana khairallah yi mamakin al'amarin mu'mini idan abu na cuta ya shafe shi sai ya haƙuri haƙurin nan sai ya zanto alkhairi a gare shi tunda Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin inna Allah ma'a sabirin innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ya ayyuhal ladzina amanu nusbiru wa warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun sai ya hakuri amma kuma idan abu ya shi na ni'ima kuma sai ya godiya godiyan nan sai ta zai masa alkhairi saboda la in la'azi la azidannakum to kaga anan gurin mummuni shine yake amfanuwa da jarrabawar ubangiji jarrabawa mai kyau ko mara kyau amma kafiri a dukkan bangarorin guda biyu hasara yake da taɓewa. amma wanda za ta fi masa illa shine jarraba ta ni'ima domin shi tsammanin sa ci gaban sa ne ya kawo masa ni'ima din ba Allah ne ya kawo ba shi tsammanin sa dabara sa shi tsammanin sa gado ya a gidansu ilimin sa ne to bai sani ba ta lalame kamar sa kamar sa kenan dan ubangiji ta'ala yake cewa falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihim a wata qira'ar fatahna alaihim bit tashdid wato a bude a bude a bude kenan Eh, an buɗe ko ina na arziki fatahna alaihim abwaba kulli shay kowace kofa ta komai sai mu buɗe musu shi yasa sai zanto kasashen da suka shiga ba abin da ake asara hatta ruwan kwatami da mutane za su yi wanka a gidansu da ruwan wanke wanke a zubo shi sai a je a sake tara shi a sake treating sa a sa masa chemical a wanke shi a tace a ware da tin a sake pumping din shi a turo shi hatta toto na masara sai a sarrafa shi da injina a yi silin da shi komai fatahna alaihim abwaaba kulli shay komai sai mu bude musu hatta idza farihu bima utu har sai sun rinka alfahari ai mu ne kaza eh ko kana tare da mu ko kun kishir mu ne farihu bima utu kenan ko ka zama tare da mu yaran mu dan kungilar mu abinda muka ce kai ko kuma ka zanto kishir mu Allah ta akhaznahum bagatatan sai mu rike su ba to ba tsammani fa idza hum mublisun sai ka gansu sun yi tsuru tsuru marasa gaskiya kenan فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين haka ayoyin alqur'ani suke tsara al'amari wanda ya fahimce su sai ya huta kaji kafare su kai su komo kansu razana ka kansu baka tsoro ubangiji ta'ala yana nan yana rike da su ya san me suke ciki kuma wannan jinkirin da ya musu ba alkhairi wani a gare su shine wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim إنما نملي له ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه da dai ubangiji ba zai kyale ba zai kyale mummunai ba alama antum alaihi akan abin da kuke kai abdullahi dan abba ce alama antum alaihi akan abin da kuke kai ko kafirai Allah ba zai kyale mummunai akan wannan ba hatta yamizul khabisa min at-tayyib har sai Allah ya rarrabe tsakanin mai kyau da mara kyau al-khabith marar kyau din kenan a ware shi mina tayyib daga mai kyau ubangiji ta ala ba zai kyale mutane haka ba ma'ana alama antum sai zanto antum din nan wato kafirai kenan waɗansu malaman suka ce alama antum alaihi ma'ana da mummune ake kenan ala Allah ba zai kyale mummune ba akan yadda kuke kai a takudar juna ba gane masu imani na garba masu imani gurgun imani ba masu takawa da ikhlasi da kuma wanda ba su da takawa ba su da ikhlasi masu riya da masu nifaka da wanda suke kishiya haka duk a cakuɗa kuke da juna Allah ba zai kyale ku ba a tafi a haka har sai yayi abin da zai rarrabe a gane nagarin masu ikhlasin da masu nifaka masu kyakkyawan niyya da masu mummunan niyya ta yaya za a yi haka ta hanyar umarni da hani ta hanyar shar'anta jihadi ta hanyar ku zo ku yi kaza ku yi kaza masu karfin imani sai su ansa kira allazina stajabu lillahi kenan war rasul min ba'di ma asabahu bil qasr waɗanda suke ba su da ƙarfin imani sai su tsaya a gida suna cewa lau a ma kutilu da haka Allah yana rarrabewa ta hanyar shar'antawa ta hanyar kafa doka wanda ya tsaya akan dokar Allah da da kam to wannan shine mummuni mai cikakken imani wanda kuwa abin da ya masa daɗi ya bi wanda bai masa daɗi bai bari baya kiyaye dokokin Allah baya kiyaye umarni ko hannun manzon Allah to kaga wannan shine wanda ke ba mummuni ba kenan an bambance tsakanin al-khabith min at kuma Allah zai yi hakan ne saboda mai wa ma kana Allahu li yutli'akum alal ghaib Allah ba zai laikar da ku gaibu ba domin da kun san gaibu da sai ku gane wani munafiki ne wani munafiki ne to amma Allah bai sanar da ku gaibu ba ku san abin da ke cikin zukata ba sai abin da ya saukar da wahayi ya faɗa ko abin da ya fito a fili a sakamakon maganganu na bakin mutane walau nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum ubangiji ta Allah ce da mun ga dama sai mu nuna maka su sai wani munafiki ne wani munafiki ne da mun ga dama haka zamu yi amma fala arabtahum bi sibahum zaka gane su da alamomin su sabu alkawali rashin zuwa jihadi cewa ƴan uwansu la tanfiru fil har cewa kaza cewa kaza law ata'una ma qutilu law kanu indana ma matu wa ma qutilu irin waɗannan maganganun wala ta'rifannahum fi lahanil qawl zaka gane su a alamomin harkan su za su rinka yin tuntuban harshe saboda ubangiji subhanahu wataala ya kaddara dan adam bisa ga wata ɗabi'a babu yanda za a yi ya kunshe wani abu a zuci kuma ya rike shi kadai wata rana ko ya sani ko bai sani ba sai ya fito shi yasa tun da wani mai hikima na jahiliya yake cewa wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa ala an-nas tawlami duk yadda mutum ke da wani abu da yake boyewa yake tsare tsare da shi yana tsammanin abun a boye mutane ku sun riga sun gane ba yanda za a yi ka koya ba cikin zuciyarka sai ka yi tuntuban harshe wata rana ya fito fili an gane a ce a haishe ma abin kaza ne kai baka sani ba tuna an gane to yadda Allah ya tsara al'amuran kenan wa ma kana Allahu li yutlakum alal ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha ubangiji yana zabar wanda yaso cikin manzanni ne fa aminu billahi wa rusuli ko mun ne ku kara imani da Allah da manzanninsa wa in tu'minu wa tattaqu idan kun yi imani kun yi takawa falakum ajrun azim kuna da lada mai girman gaskiya wajen Allah sallatin ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم كيف وقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وبنجي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله waɗanda suke yin rowa da abin da Allah ya ba su na falalarsa kada su yi tsammanin huwa khairan lahum hakan shine alheri a gare su bal huwa sharrun lahum bari hakan sharri ne a gare su sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama da sannu za a yi musu abun wuya da abin da suka yi rowan nan da shi a ranar tashin kiyama walillahi mirasu samawati wal ard Allah shine wanda gare shi ne gadan ƙasa da abin da ke cikinta da sama da abin da ke cikinta yake inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah ce mu za mu gaje duk abin da ke kan ƙasa da wanda yake kan kasa din ya zuwa gare mu ko makomar mutane take gaba daya walillahi mirasu samawati wal ard Wallahi ma ta'maluna khabir hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah ce dukkan mutumin da ya tara dukiyar da bai fitar da haƙƙin Allah a ciki ba ranan tashin kiyama za a rikidar da wannan zuciya din ta zanto wannan dukiya din za a rikidar da ita ta zanto wani katon maciji kumurci babba katon maciji lahu zabibatan shuja'an akra wato maciji mai kora maciji wanda yake mai kora kamar kaga da farin kai din nan yafi kowanne tsananin dafi in zai sara lahu zabibatan ya zo ya kananna wuyan mutum bayan ya kananna wuyan mutum sai ya kame nan dinsa wato karkashin mukamukinsa karkashin kumatunsa ya tala bakinsa yace da shi ana kanzuka ana kanzuka ni ne dukiyar da baka fitar da hakkin Allah ba ni ne dukiyar da baka bayar da zakka ba wannan aya tana daya daga cikin ayoyin da suke razana wanda bai fitar da zakar dukiyarsa ba lalle wannan shine abin da ke jiran mutum ranar tashin kiyama sai yutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama ranar tashin kiyama za a yi musu abun wuya da abin da suka rowa da shi Allah ce walillahi mirasu samawati wal ard mulkin sama da kasa don na Allah ne wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji ta Allah zai ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa ayoyin da suke razani game da irin wannan suna da yawa cikin alqur'ani hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa sallam suna da yawa daga cikin alqur'ani wannan na nuna za a mayar da dukiya din ta zama maciji ta rataye wuyan mutum a wani wurin kuma za a narkar da ita ne a rinka yawa mutum lalas da ita allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم alim أليم يوم Alayha fi na نار جهنم ranar da za a tara dukiyoyinsu gaba ɗaya a sa su a cikin wutar jahannama a mayar da su wani sinadari mai ɗaukan zafi haka za a rike da dukiyar fatukuwa biha jibahuhum mu junubuhum a rinka goga musu a fuskar a rinka goga musu a goshin su a rinka goga musu anan sasannin jikin su jibahuhum mu junubuhum a goshi da kuma gefe da gefe ana ce musu haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abinda kuka taskance kuka boye kuka ki baiwa talakawa haƙƙin su fa zuqu ma kuntum taknizun ku abin abinda kuka taskance kuka ki fitar da zakar ranar tashin kiyama wannan shine abinda ke jiran mutane ka ko yau mutane zakka galibi san wa mutane yake da wuya ka ga mutumin da zai fitar da kashi ɗaya cikin arba'in na abin da ya mallaka duk mai miliyan arba'in ya bada miliyan ɗaya duk mai miliyan tamanin ya bada miliyan biyu duk mai miliyan ɗari da ashirin ya bada miliyan uku ai ba kowane zai iya wannan ba inda har ana fitar da zakar miliyan uku uku wato ga mai miliyan ɗari da ashirin ai inda har an raba ta daidai ba za a ga rayuwar mutuna tana cikin wannan kaskancin yadda muke ciki ba kila wani ya ce ka ɗebo da yawa miliyan ɗari da ashirin me yasa kake lissafi da figas saka na sama can yau ka duba a GRA na Maiduguri ko GRA na Kaduna ko GRA na Kano gidaje wanda aka gina akan kuɗi naira miliyan ɗari za su girbu gidajen miliyan ɗari miliyan ɗari wannan gidajen ba ma ba ma na gawartattun attajirai bane ba gidan miliyan ɗari akwai wani gidan na gawartattun attajiri a wani gari da aka ce bayan an zo an yi gidan matarsa ta je Italy ta sayo labule da yan kayayyakin makalatan makalatan wurin na naira miliyan saba'in to wannan ana zakka daidai kuwa tsakanin ku da Allah makalatan makalatan fa wallahi mutane za su yi bayani ranar tashin kiyama za ta yi haza ma kanastum li anfusikum ba zo kuma kuntum takanizun ana sayan labulan miliyan saba'in mutane suna mutuwa a asibiti ba panadol ba paracetamol ba allura ba kaza ba kaza haza ma kanastum li anfusikum fa zuqu ma kuntum takanizun sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al za a yi musu abun wuya da abin da suka yi rowar ranar tashin kiyama walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna kabir waɗansu malamai suka ce nan ne ƙarshen ayoyin da suke magana akan yakin Uhud tun daga wa iz gadauta sai anan aka kare waɗansu malamai suka ce a'a an kare su ne daga ayar da muka gama wa in tuminu wa tattaqu falakum ajrun azim aya ta 179 din nan akan ta aka tsaya amma da idan muka bijirin zamu ga za su kawo hannun gurin to yakin Uhud akwai darussa masu yawa a cikin sa daga cikin darussan da ke ciki ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jarrabar mummunai mun fahimci wannan tun daga shi an jarrabi khiyaru khalqillahi fi hadhihi al-umma zababbu a cikin wannan al'umma annabi da sahabban an jarrabe su ballantana mu da zamu biyo bayan su idan jarraba ta zo mana ce ba abin mamaki bane ba daga cikin darussan da zamu dauka ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan jarrabi mummune a karan fari sannan kuma da karshe kiba ta tabbata akan su shi yasa ko da lokacin da Abu Sufyan suka gana da sarkin rom yake tambayar sa yaya yakin da yake yi shi annabi da wanda suke adawa da shi sai ce wata rana ya ci nasara wata rana ya ci nasara a kansa yace dama haka tsarin annabawa suke amma karshen al'amari shi zai ci nasara kuma ta dindindin amma a karan fari zai buga a buge shi zai kai hari a kai masa hari za ku yaƙa a yaƙe ku amma kuma wal aqibatu lumu muttaqin a sai dan kun samu karaya a wajen yaƙi wannan baya nuna Allah baya son ku jarrabar ku yaso yayi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa lanabluwannakum hatta na'lamul mujahidin minkum was-sabirin sannan daga cikin darussa din da za a iya fahimta a cikin yakin uhudu wato ashe zaɓi ne mutane su zauna a cikin gida har kafirai su zo su yaƙe su zaɓi ne kuma su bi su duk wanda suka yi cikin bin yayi domin inda wajibi ne fitar ba zama za su yi a gida ba da annabi bai nemi shawara ba amma tun da ya nemi shawara har sai da aka ce a fita sannan ya fita wannan ya nuna zaɓi ne sannan a cikin yakin uhudu mun fahimci wanda ya mutu a wajen yaki ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa likafani ba da jinin jikinsu za a je a binne shi mun fahimci cewa a ce ya halatta idan wata annoba ta faru ambaliyar ruwa gobara mutane suka mutu da yawa ba za mu zo mu ce kowa sai mun gina masa kabari ba wajen mutum saba'in ko tamanin ma'ana kabari saba'in ko tamanin za mu wahala sai mu rinka katan kabari mutum bi mutum uku mutum bi mutum uku muna har hadawa wannan ya halatta tunda annabi yayi wannan a yakin uhudu da sauran darussa masu tarin yawa wanda Ibn al-Qayyim ya ambace su a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad sannan Dr. Mahdi Rizqullahi Ahmad ya ambace su a cikin littafin Asiratun Nabawiyya fi daw'il masajir al-asliya wato sun tara darussa masu tarin yawa wanda karatu na tafsiri ba na sira ba ba zai bayar da damar zakulo su gaba ɗaya ba amma na tabbatar yadda muka bi ayoyin wato mun fahimta ababe da dama wanda ya kamata mutum ya fahimta a yakin wannan sai Allah ya ce mai aya ta gaba لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ibn jarir tabari ya rawaito cikin littafin sa na tafsiri ruwaya ingantacciya zuwa ga abdullahi ɗan abbas Allah ya kare da a gare abdullah dan abbas ya ce sayyidina abubakar siddiq ne wata rana yana yawo cikin madina sai ga wani gida da yahudawa ke taruwa suna karatu sai ya shiga ciki ya same su karkashin jagorancin wani mutum da ake kira fanha suna zaune ana karanta littafin attaura attaurar da aka jirkita ta aka mummurguda ta aka fitar da ita daga hayyacinta sai zana abubakar ce da shi kai fanha kafi kowa sanin cewa manzan allah din nan da muka yi imani annabin karshen zamani wanda a taura da linjila suka bada bushara da shi ka ji tsoron Allah ka yi imani tun kafin Allah ya danke ka da azaba sai ce eh to gaskiya kan da na so in yi imanin amma abin da ya faru shine sai na ji ubangijin na kuma a ce matalauci ne talaka ne yana cewa wani bashi rance kuma rancen ma kuma zai ninninka mana in ya tashi biya ya hana mu riba kuma ya zo ya ce zai ba mu riba dan ya ce man zalla zai yi Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adhafan kathira sayyidina abubakar dan sai ya baci bai yi aune ba kawai sai ya je ya dauke shi da tafi ya gaura masa wannan mutum sai ya tashi ya je kai kare ke sam kariya ne shi bai faɗi wannan maganar ba sai dana abubakar ƙarya yake masa manzo Allah ce ya akai haka sai Allah ya saukar da wannan ayar ya gaskata sai dana abubakar <laughs> sami Allahu qawlan allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya hakika Allah ya ji maganar waɗannan da suka ce inna Allah faqirun wai Allah talakka ne wa nahnu aghniya mu ne mawadata mu ne bujuwa Allah ya ji sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗa al-Imam al-Bukhari yace ma'anar sanaktubu sanahfazu ma qatu sanahfazu za mu kiyaye ma qalu abin da suka faɗa domin idan aka rubuta abu ai za a kiyaye shi kenan wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqq har ma kisan da suka rinka yawa annabawa a da a baya a tarihi abin da yahuda suka rinka yi na kisan annabawa duk za mu rubuce shi sun rika kashe annabawa bai gari hakkin ba tare da gaskiya ba wa naqulu zuqu azaban hariq za mu ce da su ku dandana azabar wuta a gobe kiyama zalika abin nan da muka yi musu din ko za mu yi musu na rubuce abin da suka yi din da kuma ce musu zuqu azabar hariq bima qaddamat aidikum saboda abin da hannayenku suka gabatar wa anna Allah laysa zallamin lil abid kuma lalle Allah baya zalunta bayansa um, Abdullahi da Abu sai wannan aya ta sauka tana mai gaskata sayyidina Abubakar Siddiq tana mai ta fanha sannan kuma wata ayar a can gaba da zamu karanta nan gaba ita ma kuma ta sauka tana mai lallashin sayyidina abubakar cewa ai wannan magana yanzu ma ka fara ji za ku iya jin wadda tafi wannan in dai a wurin abokanan adawa musulunci ne la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan sai ya shiru azan kasira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur ba shine faro ba za ku yi ta ji su rubuta a jarida su zage ku su yi muku habeci su faɗi bakar magana wannan makiya musulunci tun da can sun yi suna amfani da kafofin watsa labarai wajen kage da karerai wajen jingina aibu zuwa ga Allah munan ladabi da annabawan Allah wannan ba faro bane wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum za ku rinka ji daga wajen ahlul kitabi yahudu da kirista za ku rinka jin azan kasira wa min allazina ashraku su da mushrikai za ku rinka jin azan kasira cutarwa mai yawa musgunawa mai yawa za su rinka faɗa muku a kafofin watsa labaransu da jaridunsu da meye da meye dinsu yanzu sai ya zama bako a wurinmu bayan ga wannan aya tun shekara dubu da wani abu baya dan yau sun rubuta a wata jarida ko a fan ko a guardian ko a dukkan wani abu da za a rubuta sai ba mu mamaki ayar sai ta sai sayyidina Abubakar sannan kuma ta lallashe shi waccan ce ta lallashe shi tulon na fi amwalikum anfusikum kaga ana kafa hujja da wannan aya wajen falalar sayyidina Abubakar Siddiq musamman idan mutum ya kawo tare da sababin saukarta wanda Ibn Jarir Tabari ya rawaito da sanadi ingantacce sai Allah ta bi الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الذين قالوا irin waɗancan mutane su ne waɗanda suka rinka cewa inna allaha ahida ilaina ubangiji ya yi alkawali da mu allah nu'mina li rasulin kar mu yadda da kowane annabi da zai zo mana hatta ya yana bi qurbanin ta'kuluhu nar har sai ya zo da abin da kuka ce din mutum ya bayar da sadaka wuta ta dauke ta cinye fali maqataltumuhum in kuntum sadiqin dan me kuka rinka kashe waɗancan manzannin inda gaske ne abin da kuka faɗa kun ce wai kar a yi imani da ba za ku yi imani da wani ba kamar yadda littafin ku yace sai ya zo da sadaka wuta ta zo ta cinye to ai da can akwai annabawan da sun zo da sadakar su ajiye wuta ta dauka ta cinye ba sa cin ganima manzon Allah ne kawai ya fara cin ganima to me yasa kuka rinka kashe waɗancan din Allah ya jingina kisa zuwa ga Yahudawan yanzu tare da cewa kakannin kakanninsu ne na da suka yi kisan amma sai dingina shi zuwa gare su saboda sun yarda da abu idan ka yarda da sai a dingina maka shi fa lima qataltumuhum in kuntum sadiqin fa in kadzabuka in ko sun karyata ka faqad kuzziba rusulun min qablik kada ka damu sun an karyata manzanni kafin ka ja'u bil bayyinat irin wanda suka zo da hujjoji wazzuburi suka zo da littattafai wal kitabil munir da littafi na sarari littafin az-zubur jam'in kalmar zabur az-zabur kuma fa'ulun bi ma'ana maf'ul wato littafi shine ake kira az-zabur ba lalle ne zanto zabura ta annabi Dawud ba ma'ana idan ka ce az-zabur littafi amma littafin annabi Dawud an ce masa zabur wato ya zama alam kenan akan wannan littafin an gane ko wal kitabul munir da littafi wanda yake da sarari sai ayar karshe da zamu tsaya kanta kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وبنجد كل نفس ذائقة الموت lalle kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah dai kadai za a cika muku ladan ayyukan da kuka yi ne a ranar tashin kiyama faman zuhziha anin nar duk wanda aka nesanta shi daga wuta wa udkhila janna aka shigar da shi aljanna faqad faz hakika ya rabauta wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai ba ce face jin daɗi wanda yake mai ruɗin ɗan adam ya ruɗar da shi ya rikitar da shi sai ya ɗauka kamar da wama za ta yi bayan ko ba da wama za ta yi ba wannan aya ta nan na kowa zai mutu wannan gaskiya ne kowa zai mutu mallam ya mut abtatan ya mut haraman lil mauti ka'asun fal mar'u za'iquha wanda bai mutu ba yana saurayi zai mutu yana tsufa ita dai mutuwa wani katon kofi ne wanda kowa sai ya kurba a ciki da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba filin da bulala za ta cinye idan an ajiye ta ya fi duniya da abin da ke cikin ta kaga ba karamin rabo bane ba wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya ubangiji ka nesantar da mu daga wuta ya ubangiji ka arzuta mu da shiga cikin aljanna Abin da muka dawo ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum warahmatullahi